bismillahi rahim yau ma kamar kullum Allah ya sake dawo da mu wannan rana ta 12 ga da 18 ga watan Abrilu yau insha zamu shiga babi na ko wato rabuwa na biyu ga fi'ilori dan babul awwal mun fara magana ne kan fi'li haka ne ko to inqisamul fi'li ila sahihin wa mu'tal rabuwan fi'li zuwa ga nagari mai lafiya da kuma mai illa wato mai cuta at-taqsimu thani lil fi'l rabuwa nabi ga fi'li yanqasimul fi'lu ila sahihin wa mu'tal fi'li ya kasu zuwa ga mai lafiya da kuma mara lafiya fa sahih mai lafiya ma usuluhu min ahrufil illa shine wanda asallansa suka tsaratu suka nisanta daga hurufan illa hurufan illan nan menene su وهي الألف والواو والياء guda uku ga suna nahu kataba wa jalasa kaga waɗannan misalai zaka ga babu alifin cikinsu babu wawun babu yawo zamu ce da irin wannan fi'li al-fi'lu as ثم إن حرف العلة سنة حرف علة إن سكن إن يزود دوري وانفتح ما قبله أبن دكي سيزود فتحة يسمى لينا أنا كان حرف لي لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف إن يزود دوري أبن دكي سيزود فتحة زامو شيء حرف لين كثوب وصيف fa in sahuma ma min alharakat in har ya zanto abin da ke iya kama da shi ya kusance shi na harakoki misali kaman alif yazo da fataha ta tazo da damma ya'un tazo da kasra yusamma maddan sai a ce da shi madda kaman qala yaqulu ƙila. muna fahimta ai fa ala zalik akan wannan ƙa'ida ce la fakkul alifu, alifun ba ta kasantuwa ba ta rabuwa an kauniha harfa illa na kasantuwanta na harafi illa wa maddin da kuma maddi walinin da kuma li me yasa li sukuniha domin zuwanta da dauri wa fathi ma qablaha da kuma budewar abin da ke gabaninta da'iman har abada bi khilafi ukhtaiha sabanin yan uwanta guda biyu wawun da yawo ma'ana alif tana iya zuwa harf maddi. tana iya zuwa harfu lin sannan tana iya zuwa harfu illa sabani wadancin guda ne muna fahimta ko wal mu'tal fi'li ma illa ma kana ahadu usulihi harfa illa shine wanda dayan usullansa harfi ne na illa nahwu wajada wa qala wa sa'a wa min as ولكل من الصحيح والمعتل أقسام كوننسو ينادى لربوانسا أقسام الصحيح في لي صحيح قال ربوانسنا yanqasimu sahihu sahihi ya rabu zuwa ga salim wa mudha'af wa mahmus wato a cikin mai lafiyar ma sannan kuma akwai mudha'af wanda aka yi wa daurin wani abu na nauyi sannan akwai mahmus wanda yake yazo da hamza kenan kaga zamu iya cewa wannan sahih salim ne sahih mahmus sahih mudha'af fasalin in an ce lafiyayye ما سلمت أصوله من أحرف العلة شيني واندا أسلنسا يا سيرانتو يا كوبوتا دقا حروفان علة والهمزة بابو همزة شكينسا والتضعيف بابو وننوين شدع كنسا كضرب ونصر وقعد وجلس فإذا كينا يكون كل سالم صحيحا كون فعل سالم زي كسنجي صحيحيني وليس كل صحيح سالما ba kuma kowane sahihi ba ne za mu ce da shi salimi domin akwai sahihi mahmuz akwai sahihi mudaf muna fahimta ai yawa wal mudaf abin da kace mudaf mai nauyi na shadda ana ce da shi al asam wato bebe kenan ko kurma li shiddatihi saboda nauyin sa da shaddan da aka daura masa yanqasimu ila qismain ya rabu gida guda biyu mudha'af sulasi akwai wanda yake a to abin nan sulasi ne amma kai masa shadda wa mazidihi da kuma wanda aka yi mashi ƙari wa mudha'af ruba'i akwai kuma wanda yake hurufansa guda uku ne aka ƙara mashi shadda ya zanto hudu fa mudha'af sulasi wa mazidihi amma shi mudha'af sulasi da wanda aka yi wa ƙari ma kanat ainuhu wa lamuhu min jinsin wahid shine abinda da ainun dinsa da kuma lamun dinsa jinsin su guda wato iri ɗaya ne kaman farra wa madda asalinsa farra madda asalinsa kenan kaga da ainun da lamun jinsin su daya da ra'un da lamun kuma jinsin su daya da imtadda asalinsa imtadda استمد واستمد اغلسا استمد منا فهمتها وهو محل نظر الصرفي شيني ولندوبي جمال من صرفه ومضاعف الرباعي شيكو مضاعف رباعي وانديك اصل انسا رباعي ني اكي مسا شدة آه، بنا كوكو يزن توبا ما دا شدة با ما كانت فاؤه ولامه الاولى من جنس Shi ne abin da harafinsa na farko da na uku jinsinsu ɗaya wa ainihu wa lamuhu saniya min jins ya zanto kuma da harafinsa na biyu da na hudu jinsinsu guda ka zalzala kaga da zayyun da zayyun ɗaya da uku harafin jinsinsu ɗaya da lamun biyu da hudu jinsinsu guda wa asa asa ya yi duhu ne za wa kalkala ya samu matsatsi ko kuma ya motsa kaga da qaf da qaf da lam da lam su guda muna fahimta yi wal mahmuz abin da kace mahmuz ma kana ahad usulihi hamza shine abin da ɗaya daga cikin usulansa sawa'an mala ya kasance fa'un ne a a ainun ne a a lamun ne an samu hamza kaman akhadha zamu ce da shi mahmuzul fa sa'ala mahmuzul ain qara'a mahmuzul lam haka ne to mu yi gaba kuma tsaya to subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk